أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana. A yau Litinin da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun kai hare-hare har sau uku kan cibiyoyin leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. iran ta zartar da hukuncin kisa kan jami'in leƙen asirin hukumar leƙen asirin yahudawan sahayuniya mossad a safiyar yau litinin jami'an tsaron kan iyakokin iran sun harbo jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki guda 44 a cikin sa'o'i 48 suka gabata yanzu kuma ga cikakkun labarun nan dakarun kare juyin juhalin musulunci sun kai hare-hare har sau uku kan cibiyoyin leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ma'aikatar huɗa da jama'a ta dakarun kare juyin juhalin musulunci ta iran ta fitar da sanarwa inda ta bayyana harin da aka kai kan cibiyoyin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila a mataki na uku na hare-haren ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku sanarwar ta kuma bayyana cewa hare-haren sun hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahiniya suke kaiwa kan kasar iran da jijjifin safiyar yau sun yi nufin yankunan sun nufi yankunan gidajen jama'a ne sannan mahara yahudawan sahaniya sun kashe jami'an leƙen asiri na dakarun kare junjin halin musulunci guda uku shahid muhammad kazimi hassan mahaka da muhsin bakiri a ci gaba da mai da martani kan laifukan ta'addancin yahudawan sahauniya dakarun kare sararin samaniyar kasar iran da na dakarun kare junjin halin musulunci sun kai wani sabon hari makami mai linzami kan cibiyoyin leƙen asiri na 'yan sahauniya a mataki na uku na har-haren ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku hakika jamhuriyar musulunci ta irin iran ta kwabin ruguza duk wani muhimmin wuri da cibiyoyin aikata mugan manufofin yahudawan sahiyoniya kafin kawo ƙarshen wannan yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗaura kan iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa yahudawan sahiyoniya sun kashe adadi mai yawa na ƙananan yaran iran a cikin ta'addancin da suke yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa gwamnatin 'yan sahayuniya ta kashe ƙananan yara masu yawa na iran a cikin wannan ta'asa da take gudanarwa kan jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wani sako da ismail baka'i ya rubuta a ranar lahadin da ta gabata ya bayyana cewa gwamnatin 'yan sahayuniya ta kashe adadi mai yawa na yaran iraniyawa tare da kai hari kan asibitin yara a tsawon kwanaki uku na har-haren soji kan iran kamar yadda ya golan tsohon mataimakin hafsan hafsoshin sojojin haramtacce kasar isra'ila ya amince da cewa kashe yara wani nau'i ne na nishadi a gare su iran ta zartar da hukuncin kisa kan jami'in leƙen asirin hukumar leƙen asirin yahudawan sahayuniya musad a safiyar yau litinin a wani gagarumin farmaki da aka kai kan cibiyar leƙen asirin yahudawan sahiniya a cikin ƙasar iran an kama wani mutum tare da yi masa shari'a bisa zargin haɗin kai da hukumar leƙen asirin yahudawan sahiniya bisa tuhumarsa a matsayin maci amana da gudanar da barna a kan doron ƙasa an zata da hukunci ne bayan kammala shari'ar laifuka da kuma tabbatar da hukunci da kotun koli ta yanke a cikin wani haɗaɗɗen aikin fasaha da leƙen asiri a cikin iran an kama ismail fahari a watan disamban shekara ta 2023 yayin da yake da alaƙa da hukumar leƙen asiri ta ta'addanci na 'yan sahayoniya a cikin takardun shari'ar ismail fahari a yayin da yake yin aiki da hukumar leƙen asirin yahudawan sahayoniya ta musad ya yi yunkurin mika bayanan sirri na jamhuriyar musulunci ta iran ga makiya domin samun kuɗaɗe a yin haɗin gwiwa da hukumar leƙen asirin yahudawan Sahuniya ismail fahari ya tattauna da jami'an hukumar musad guda biyu masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran jami'an tsaron kan iyakokin iran sun harbo jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki guda 44 a cikin sa'o'i 48 da suka gabata kwamandan rundunar tsaro na kan iyakan ƙasar iran brigadier general ahmad ali gaudarzi ya bayyana cewa an harbo jiragen sama marasa matuƙa ciki guda arba'in da da ƙananan jiragen saman yakin gwamnatin 'yan sahayoniya tare da lalata su a wasu kan yakokin ƙasar iran brigadier general gurdarzi ya bayyana a ranar lahadi cewa bayan harin da gwamnatin 'yan sahayoniya ta ƙaddamar kan iran a cikin sa'o'i 48 suka gabata jami'an tsaron iran sun samu nasarar kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa ciki na gwamnatin 'yan sahayuniya guda 44 da ƙananan jiragen sama na wannan muguwar gwamnati sakamakon sanya ido kan shige da fice na kan iyakoki ta sararin samaniya hakanan kuma yayin da yake ishara da cikakken shirin da dakarun tsaron kan iyakokin kasar iran suka yi na sanya ido da kuma kiyaye iyakokin kasar iran ya kara da cewa da jijjifin wato jajirtattun jami'an tsaron kan iyakokin kasar iran tare da cikakken shirinsu na kula da tsaron kan iyakoki sun gargaɗi dukkanin makiya 'yan ta'adda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da masu fasa ƙwabri da cewa za su mayar musu da martani mai ƙarfi kan duk wani hari da aka kai kan tsaron kan iyakokin ƙasar. Brigadier General Goldarzi ya tabbatar da cikakken goyon bayansa ga sauran sojojin ƙasar inda ya jaddada sanya ido kan bayanan sirri don tabbatar da tsaron jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma tunkarar duk wata barazana kan iyakar ƙasar. Gwamnatin Amurka ta rufe ofishin jakadancinta da ke haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Jakadan Amurka a haramtacciyar ƙasar Isra'ila Mike Huckabee ya sanar a yau litinin cewa wani makami mai linzami na iran ya faɗo kusa da ofishin jakadancin amurka da ke birnin tel aviv wanda ya yi barna kaɗan amma ba a samu rauni a tsakanin ma'aikata ba a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce daga yau litinin ofishin jakadanci da sauran ofishoshin amurka da suke haramtacce ƙasar isra'ila za su ci gaba da kasancewa a rufe a matsayin matakin rigakafi. jakadan ya kara da cewa babban abin da ya sa a gaba shine kare lafiyar jami'an diflomasiyyar ƙasarsa kuma za su ci gaba da sanya ido kan abubuwan da ke faruwa tare da haɗin gwiwar hukumomin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san sannan mu koyi harshen farisanci sannan ƙisoshin rayuwa sannan mu koma ga shirinmu na lafiyar iyalanmu sannan duniyarmu a yau sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Litinin 26 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 20 ga watan Zumhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 16 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. Ma'an sauraro ko kun san cewa shekaru 1318 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan zulhajji shekara ta 128 hijira kamariya aka haifi imam musa alkazim salam limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madinar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam imam kazim salam yana ɗan shekara ashirin a duniya inda yake bayyana ilimin addinin musulunci na gaskiya ƙarƙashin kula na mahaifinsa imam sadiq salam sannan bayan shahadar mahaifinsa ya ɗauki shekaru 35 cur yana jagorantar al'ummar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kuma ya shiga hanya mai tsanani na iyayensa da kakanninsa inda ya yada ilimin musulunci na gaskiya a cikin al'umma a farkon shekarun rayuwarsa ya zo daidai da lokacin faduwar daular banu umayya da kuma farkon daular abbasiyawa imam kazim salam kafin karshen rayuwarsa mai albarka tare da shahada yana ɗan shekara 55 a duniya ya ilmantar da ɗalibai da dama kuma ya yi zamani da sarakunan abbasiya guda biyar daga cikinsu hadda sarki haruna rashid sarakunan gaba ɗaya dai ba sa son abin da yake yaɗawa musamman na ilimin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da ƙarshe dai sarki haruna rashid sarki na biyar daga cikin sarakunan abbasiyawa ya ɗaure shi na shekaru kimanin goma sha biyar a birnin bagdaza da ƙarshe dai ya kashe shi a gidan yari kafin shahadarsa dai imam musal kazim salam ya tarbiyantar da ɗalibai da dama wanda suka yada ilimin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa kuma saboda wannan ne sarki haruna rashid ya ga cewa samuwar imam salam a cikin mutane hatsari ne ga shugabancinsa don haka ya kama shi ya jefa a gidan yari har zuwa ƙashin rayuwarsa muna ta al'ummar musulmi murnar zagayewar ranar haihuwar imam musal kazim salam sannan an naƙalto shi yana cewa hanya mafi dacewa na kusanci ga allah bayan sanin shi shine wato tsaye da sallah kyautatawa mahaifi da mahaifiya da barin hasada da kuma jiji da kai masu sauraro ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan hurdot shekara ta 1298 miladiya babban malamin addini kuma masanin ilimin fikihu ayatollah mirza mustapha mushtahid tabrizi ya rasu an haifi ayatollah tabrizi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya fara karatu a gida sannan bayan haka ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na zamaninsa daga baya dai ya dawo birnin tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai daga cikin ɗalibansa akwai wa'anda suka zama manya-manyan malamai daga cikinsu akwai ayatullahi okunde khurasani Adlai Tabrizi ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai hashiya da yi wa kifayatul usul bayan wannan gwagwarmaya ya bar duniya a ranar 26 ga watan hurdor shekara ta 1298 miladiya wanda ya yi daidai da 15 ga watan ramadan shekara ta 1337 hijira kamariya yana ɗan shekara 40 a duniya a birnin tabriz na ƙasar ta iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yunin shekara 1945 miladiya a daidai lokacin da ake yakin duniya na biyu jiragen yakin amurka sun fara kai wa ƙasar japan yaƙi inda suka farwa garin fukolo da ke kudancin ƙasar ta japan ƙasar amurka a lokacin da ya ta farwa ƙasar japan da yaƙi ne don tilasta mata miƙa kai ga ƙawancin yaƙin duniya na biyu wa'anda suke fafatawa da da shugaban ƙasar jamus wato hitler da kuma ƙawayensa a duniya a yaƙin dai amurka ta kashe dubban fararen hula sannan ta lalata gonaki da kuma kamfanoni na ƙasar japan da dama a ƙarshe a ƙarshen yakin dai gwamnatin amurka ta kai hare-hare da makaman nukiliya kan ƙasar ta japan wanda ya tilasta mata miƙa kai آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare mu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga darasi na 180 a cikin shirin na yau za a je tattaunawa tsakanin muhammad da abokin Saramin kan fasahar tazhib da ake amfani da ita wajen ƙayata rubutun addini da kuma littafan waƙoƙi na addini da aka rubuta a tarihi hakanan kuma ana ƙawata rubutun ƙur'ani mai tsarki da wannan fasaha inda ƙasashen musulmi sukan yi amfani da wannan fasaha wajen buga littafai amma a halin yanzu ƙasar iran ce kan gaba wajen yin amfani da wannan fasaha mafi kyau sai abin mu sana'a a hankali a cikin shirin amma kafin jin tattaunawar sai an fara da sauraron kalmomi. Das hat. Rubutun hannu. Hub. Mai kyau. Albate. Ko da yake. Ba'azi. Wasu. Neveste. Rubutacce. Hono. Mai karantuwa. Ras migo'i. Abin da ka faɗa gaskiya ne. Kasi. ونی دفترت اوپیشنکا او ببیند شی یگنی او میفهمد شی یفهمتا زبان هرشی فارسی چی ؟ دوم نبیو وقتی که لوکچن دا سریع می سوری من می اینا اینا روبوتاوا خودم دکینا بعضی ون کلمات کلمومی من بخوانم نی این آیا می خواهی شرکت کنی؟ شن کنا سن که کلاس اجی آموزش کویو خوشنویسی هر روبوتن هنو تا به حال یزو ینزو من فکر نکرده ام بنی تنانی با هنر ها اسلامی نه چی؟ آنها علاقه دارند سنا سن زیاد دیوه من دیده ام تبا گنی دیوار کتنگه تابلو الو فروشگاه شاگو جمله جمله زیبا نوشتن روبوتاوا دکاو قرآن قرآنی میزرکی زمانهای قدیم لوکتن ده سه گباتا آنها بهره برده اند سو سنی امپانی خط روبوتو مدارس ابتدایی مکرانتن پرامری تعلیم کویروا آنها آموزش می دهند سو سنا کویروا شرکت حلرتا برنامه شری مرکز چی بیا من میشناسم نسنی To Madala, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Ramin da Muhammad ga dai abin da Ramin yake cewa. Muhammad, ta خط to خوب albate البته بعضی zai این نوشته ها خوانا rubutun hannunka yana da kyau, ko da yake wasu daga cikin irin waɗannan rubuce-rubucen ba su karantuwa. Rost gui. Da gaske? البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست کودکی ادم منی اگر لطفان کانر رو بتو زب هنچچه و نه هر کنه بیو وقتی که سریع می نویسم دست ختم خانه نیست خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم. الو کسی داره نیکه رو بتو سوری رو نه با تو آبی نیکه نه با نیکرند تا وسو کلمومین میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ کنا سن که هلرچی ونی اجن کوین پساه ربوتن هنو؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم. یزو انزو بن ین تنانی اکن حکبا. خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند. پساه ربوتن هنو پساه های مسلنچی. ونده ایرانی ها سنا سن حکا متقا دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند. نگا اکن بنگای دا در shaguna انا rubuta جملولی ماسکیاو kyau da ربوتن هنو. هنو. برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند. از زمان dama an قرآنی من در ایران قرآن های نفیس با خط های زیبا دیدم. ایران نگا قرآنی دا اکر بوتا در بوتن هنو مسکیاو. در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش میدهند. دهند. ایران انا کویر دا پساه ربوتن هنو الوکسن دا اکی کویر در ربوتو تن دگا پرامری. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. تبس زن شری دومین حالت اجن کویان ربوتن هنو من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. نسان وتا چی بر کویان فساحه ربوتن هنو انان کسا. زن مکا maka تا. madalla sai a saurari محمد دست خط تو خوب است البته بعضی از این نوشته ها خانا نیست راست میگویی البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست وقتی که سریع می نویسم دست خطم خانا نیست خودم هم نمیتوانم بعضی کلمات را بخوانم میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند من در ایران قرآنهای نفیس با خطهای زیبا دیدم در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. امپانی دسالن پساها ya yi tasiri a cikin ƙasashen musulmi musamman bayan da ayyukan rubuce-rubuce suka ƙara faɗaɗa a cikin ƙasashen musulmin inda a wasu ƙasashen hakan ya zama wani ɓangare mai matuƙar muhimmanci a cikin harkoki da suka shafi al'adunsu kamar iran da wasu ƙasashen yankin kuma ana bayar da muhimmanci wajen yin amfani da wannan fasaha a halin yanzu a ƙasar iran da ma wajen ƙasar wajen kawata littattafai na addini ga baki ɗaya musamman ma alkur'ani mai tsarki da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da standard Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zara salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugaban samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da ceton zahra salamun alaiha a duniya da kuma lahira mun ji yadda wani ya zo yana neman albarka a wajenta sai ta ce masa babanta ya faɗa mata cewa duk wanda ya yi salati a gare shi a kuma gare ni zai shiga aljanna sai mai tambayar ya ce a cikin rayuwarku ne sai ta ce e a cikin rayuwarmu da kuma bayan mutuwarmu mun ji yadda imam bakar salam yake tawassuli da zahra salamu alaiha yana kuma ɗaga murya yana cewa ya fatimatu bintu muhammadin inda yake tawassuli da allah kan rashin lafiyan da yake fama da ita mai ruwa ya ce yana ɗaga muryarsa har sai da aka je muryarsa a ƙofar gida a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya ziyarci Fatima ya ziyarce ni kuma Allah zai haɗa ni da shi a duk inda nake a aljanna mun kuma bayyana cewa ziyarorinta salamul alaiha suna da yawa wanda yake son ƙarin bayani ya shiga manya-manyan littattafan addu'o'i don samun su. To masu sauraro a cikin shirbu na yau, da kuma mai yiwuwa shine ƙarshen abin da za mu iya kawo muku a cikin sirar Zahra salamu alaiha. Mun kasance tare da ku tun kafin haihuwarta salamu alaiha, inda muka bayyana cewa da farko an haife ta ne a shekara ta biyar bayan annabci ko kuma shekara ta uku bayan annabci a Makka. kuma an haife ta ne bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwanaki arba'in sannan aka kawo masa abinci daga aljanna a lokacin da ya ci sai ya koma wajen matarsa ummul mu'minina khadija salamu alaiha inda ta ɗauki cikin zahra salamu alaiha a wasu hadisan sun bayyana cewa an yi isra'i da shi wato a zuwansa sama inda aka ba shi ‘ya'yan itace na aljanna ya ce a lokacin da ya sauko sai matarsa salamun alaiha wato khadija salamun alaiha ta ɗauki cikin zahra salamun alaiha don wannan dalili ne ake kiranta haura'ul insiya wato hurul ini amma a sifar mutum kuma don haka ne an ruwaito cewa ba ta ganin jinin haila wanda mata suke gani a kowane wata sannan mu bayyana cewa tun tana cikin cikin mahaifiyarta tana magana da ita wato tun ba a haife ta ba yi maganar cewa zahra salamun alaiha tana da matsayi na musamman a cikin 'ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wa kuma ya faɗa wa matarsa khadija salamun alaiha kan cewa ita ce za ta haifi magadansa wa'anda za su zama wasiyansa har duniya ta naɗe don haka ne ta fi dukkanin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daraja a wajen Allah Shi ne ya sa Allah ya mata irin wannan halittan banda ita dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da 'ya'ya kamar haka akwai Qasim wanda ake masa lakabi da shi wato Abul Qasim sallallahu alaihi wa sai kuma Abdullahi ko kuma Dahiru wanda suka mutu suna yara ƙanana sannan akwai zainab mahaifiyar umama kuma ta auri mijinta abul as tun kafin bayyanar musulunci sai rukayya da kuma umu kulcum wanda ba su taɓa haihuwa ba sannan fatima salamu alaiha wacce ita ce mafi karancin shekaru daga cikinsu a cikin 'ya'yan khadija salamu alaiha kuma kamar yadda muka faɗa ta fi su daraja a wajen allah ta'ala don allah ya sanya ta mahaifiyar hujjojinsa a bayan ƙasa magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su goma sha ɗaya amma Aliyu da Abi Talib alaihi salam mahaifinsu shine na farko wannan ya kawo adadin wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goma sha biyu a bayansa har duniya ta naɗe tana tare da mahaifiyarta a, a shebu abi talib a lokacin da ta rasu sannan bayan rasuwarta salamu alaiha da kaɗan ne abu talib an bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mai kare shi daga cutarwar mushrikai shi ma ya rasu don haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shekarar da suna shekarar bakin ciki saboda mutuwar wa'annan manya-manyan bayan Allah wanda kuma suka taimaka masa wajen yada wannan addinin a lokacin ne zara'u salamun alaiha ta zama ummu abiha wato irin yadda take kula da mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatin mahaifiyarta Khadija salamu alaiha kafin ya yi wani aure ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiranta mahaifiyar babanta wannan duk tare da karancin shekarunta sannan a lokacin da ta kai aure kuma bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun gabatar da kansu suna neman aurenta amma a duk lokacin da suka zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiru baya ba su ansa ko kuma dai ya ce masu yana jiran umarnin Allah dangane da aurenta daga cikin sahabban da suka gabatar da kansu don neman aurenta salamun alaiha akwai khalifa na farko wato abubakar dan abu kohafa, da kuma khalifa na biyu wato umar ibn khattab amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai amince da hakan ba bayan haka ne dai Ali da Abi Talib alaihi salam tare da shawarar wasu daga cikin danginsa na kusa wasu sun ce aqilu da abi talib salam ne ya bashi shawara wasu kuma suka ce abubakar da umar ne suka bashi shawaran ya gabatar da kansa don auren zahra salamun alaiha sannan yayi hakan a lokacin da ali da abi talib salam wanda a lokacin matashi ne ɗan shekara ashirin da 'yan kai kuma yana zaune ne a gidan wani ba an sare tun bayan hijira ba abin da yake da shi na dukiya in banda godiyarsa da takobinsa da kuma garkuwarsa wanda ya samu a yakin badar a lokacin da imam alaihi salam ya gabatar da kansa a gaban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasa yin magana sai da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ko ka zo tambayar auren zahra salamullahi alaiha ne sai ya ce eh a sannan ne manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ya jira shi ya je ya faɗa mata don a baya akwai wa'anda suka zo taƙi amincewa da su a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya shiga wajenta sai ya ce mata ya ke fatima na roƙi allah ta'ala ya aurar da ke mafi soyuwar mutane a doron ƙasa bayana ga ali da abi talib salam nan ya zo yana neman aurenki sai ta yi shiru sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi kabbara sannan ya ce shirunta yadda ne sai ya taho wa aliyu da bushara kan cewa ta amince daga nan manzon allah sallallahu alaihi wa ya tambaye shi abin da yake da shi na sadaki sai ya ce ba abin da yake da shi in ban da dokinsa da takobinsa da kuma garkuwarsa wanda ya same shi a matsayin ganima bayan yakin badar sai manzon allah sallallahu alaihi ya ce masa ya je ya kawo garkuwarsa don yana bukatan sauran abin da ya mallaka sai ya je ya kawo shi kuma aka sai da shi kan dirhami 500 wannan dai shine sadakin zahra salamullah alaiha diyar mafificin halittun allah subhanahu wa wato manzon allah sallallahu alaihi wa bayyana cewa a lokacin da wasu attajirai a madina sukan aurar da 'ya'yansu tare da kashe masu kudade masu yawa da bukukuwa wanda ake kashe kudade masu yawa sai dai allah ta'ala ya musanya mata da abin da ya fi haka a ranar aurenta mun bayyana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika halifa na farko wato abubakar dan abu kuhafa ya je ya sayo mata kayan ɗaki da wasu daga cikin abubuwan da take bukata a ɗakinta kuma ya saya mata abubuwa da take bukata a ɗakin mijinta sannan ya haɗa shi da wasu sahabbansa wa'anda suka taimaka masa wajen ɗauko kayakin da ya saya sannan a ranar aurenta an kawo mata kayan biki daga aljanna kamar yadda ruwayoyi da dama suka tabbatar da haka sannan banda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran sahabbansa da matansa da sauran matan madina mala'iku sun halarci bikin tarewar zahra salamu alaiha a gidan mijinta da farko dai sun zauna a gidan aro ne amma daga baya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya gina mata gida a jikin masallacinsa ta yadda aliyu da abi talib alaihi salam yana da ƙofofi biyu na shiga gidansa ɗaya ta cikin masallaci sannan ɗaya kuma ta wajen gidansa mun kuma yi magana kan cewa tare da umarnin allah ta'ala an rufe ƙofofin da suke shiga masallaci na sauran sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa a lokacin sai ƙofar aliyu da abi talib alaihi salam sai kuma haihuwar ɗanta na farko kuma wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa na biyu wato imam hassan al-mushtaba alaihi salam wanda ya kasance a ranar 15 ga watan ramadan shekara ta uku bayan hijira a madina manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi farin ciki da haihuwar wannan ɗa mai daraja ya kuma sanya masa suna alhassan tare da umarnin allah ta'ala daga bakin mala'ika jibrilu mun kawo muku hadisi wanda a cikinsa jibril alaihi salam ya faɗa wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya masa suna sunan 'ya'yan haruna khalifan annabi musa salam saboda matsayin aliyu da abi talib da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar matsayin annabi haruna ne ga musa don haka sunayen 'ya'yan haruna guda biyu su ne shibir da kuma shubair da larabci hassan da hussein don haka sunansa shine alhassan salam wanda daga baya ya yi masa kiran sallah a kunnensa na dama sannan ya yi masa ya kama a kunninsa na hagu sannan a ranar bakwai da haihuwarsa ya yanka masa raguna guda biyu sannan ya sa aka aske kansa aka kuma ba da sadaka na kudade wato dirhami gwargwadon nauyin gashinsa sannan a shekara ta hudu ta haifi ɗanta na biyu wato alhussein salam wanda kuma a wajen mafi rinjayen malamai ya kasance a ranar uku ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijira daga nan za mu fahimci cewa tsakanin alhassan da alhussein salam bai kai shekara guda ba shi ya sa sun girma tare kuma sai an gaya maka waye babba daga cikinsu har ila yau mun bayyana cewa haihuwar hussein salam ya zo da wasu abubuwa wanda suke bayyana matsayinsa a cikin al'ummar musulmi da babban rawar da zai taka wajen kare addinin musulunci addinin da a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tare da sai da ransa a Karbala don kare wannan addinin da farko ummu salma ummul na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu sun bayyana cewa ummu aiman ce ta yi mafarki kan cewa sun ga an yanka wani bangare na jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka jefa a cikin ɗakin su don wannan mafarkin ne ummu aiman ta kwana ba ta yi bacci ba don haka a lokacin da labari ya isa kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kira ta sannan ta faɗa masa mafarkin da ta yi sannan shi kuma ya fassara mata mafarkin yana ce mata alkhairi ne don fatima salamu alaiha za ta haifi ɗa nan ba da daɗewa ba kuma zai zauna a ɗakinta banda haka a ranar haihuwar imam hussein a.s. manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi kuka sai da aka tambaye shi abin da ya sa ya yi kuka sai ya ce masu. mala'ika jibril a.s. ya faɗa mani cewa al'ummarsa za su kashe shi don haka sunna ce yin kuka don kisan imam hussein a.s. tun kafin kisansa manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi kukansa a ran da aka haife shi bayan da kisansa kuma ya zo ne a shekara ta 61 bayan hijira sannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da umarnin Allah ta'ala ya sanya masa suna al-Hussein alaihi salam sannan ya yi masa azan da iqama a kunnuwansa na dama da kuma hagu sannan ya yanka masa raguna guda biyu a ranar bakwai da haihuwarsa sannan ya sa aka yi masa aski sannan aka ba da sadakar kudade gurgudun nauyin gashinsa wasu sun bayyana cewa zahra salamun alaiha ba ta sha da alhussein alaihi salam madara ba sai dai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake zuwa ya sanya yatsarsa a cikin bakinsa a duk sanda yake jin yunwa har zuwa wani lokaci mai tsawo ko kuma kamar yadda wasu suka faɗa yana sanya harshensa ya tsotsa har ya ƙoshi da madaran da yake samu daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa in Allah ya yadda za mu ɗora daga inda muka tsaya na kawo muku takaitaccen sirar zahara salmula alaiha bayan mun kammala shi gaba ɗaya. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To Marilla, kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata. yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattuna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi to duk ta shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi na kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kaman akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma kwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite ɗin ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to a bacteria ɗin sai ake ce musu sunan su gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan don ya shafi maza mata ne sai a ce musu tun da magana al'aura ake yi a yadda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓa mana batun halittun na bacteria To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba shin wai su waɗannan halittun na bakteriya menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bakteriya kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren mu akwai su wanda yake kariya suke bamu. Amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu. saboda haka har da an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wayannan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwan jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bacteria da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bacteria ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu waɗanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin waɗannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial uh, vaginosis wanda shi wannan uh, misali kwayan uh, cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal dinnan, aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so ja da yalo a so farin kafsu a so waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na kasancewan irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsiro da mata suke gani na a ah, halitta na wata-wata ɗin nan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. To duk ta a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi? A gaskiya shi kamar wannan ciwon sanyi yana da muhimmanci mu fahimci cewa har da mun nuna alamunsu Eh, da yawa mutane sai su ga cewa a to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba a kasar ba mun ce kwayoyin da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka taƙaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku ɗin nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikin su ya samu shi matuƙar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin ciwon ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin ƙwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibi wa'annan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa eh halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda haka akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga-buga ne a ƙarshe kuma kwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tunda daman ba nasu bane kuma ma sauki ya kasa tabbata turakta daga karshe, kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi na'am babban shawara dai a nan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsafta da ake magana mu ƙara tsabta na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan yan uwanmu kowa ya zama na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancin ya sa pant din wancan wannan ya sa pant wannan yana da muhimmanci sannan na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a shirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan cuta ta zo ta shige mu na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita ni na zo me yake damun ki ba abin da yake damuna amma na ji an ce duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shine a kowa eh, kamar yadda ake faɗa maganan eh, saduwa da mata barkati da ake magana ni lalle mu wa kanmu a abin nan eh, faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya taƙaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kaɗai ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta ɗaukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da ɗaya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi ƙoƙari su ma su sha wannan magani su an yarda lafiyar su kalau amma tun shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tunda yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi ko hudun nan za a ba su maganin nan su don aka yi hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama mu sha Allah To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi kafin nan godiya ta musamman ga shi dakta Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyin mu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar Talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai duniyarmu a yau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 jagoranci gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babu wata tattaunawa da za ta yi da amurka kan shirinta na makamashin nukiliya a halin da ake ciki na kare kanta daga hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da goyon bayan kasar amurka a yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kan yankunan ƙasar iran a hukumance iran ta bayyana rashin yiwuwar ci gaba da zaman tattaunawa da amurka kan batun shirinta na makamashin nukiliya tare da ɗora wa amurka alhakin abin da ke faruwa kai tsaye shugaban kasar iran masoud pezeshkian ya bayyana cewa akwai haɗin kai tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka wajen kai hare-hare kan kasar iran domin rusa zaman tattaunawar nukiliya da haka ke bayyana kawar da duk wata magana ta aniyar amurka na samar da hanyar warware ta ƙaddamar shirin iran ta hanyar lumana a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tabbatar da cewa ci gaba da tattaunawa da amurka a yayin da ake ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri yana gwada tsarin tattaunawar bashi da ma'ana yayi kakkausar suka ga matakin da hukumar iaea e ta ɗauka kan iran inda ya yi la'akari da hakan a matsayin wani dalili na halasta cin zarafi kan cibiyoyin nukiliyar iran tun a baya-baya shugaban kasar iran masud pezeshkian ya jaddada cewa tushen tattaunawa da amurka shine umarnin jagoran juyin juyin halin musulunci kuma iran ba za ta miƙa wuya ga tilastawa ba sannan a nashi bangaren tsohon kwamandan dakarun kare juyin juyin halin musulunci na iran marigayi manjo general hussein salami ya bayyana cewa iran a shirye take tunkari kowane yaƙi a kowane irin mataki kamfanin dillancin labaran tasnim ya nakalto fasashkiyan yana faɗar haka a ranar alhamis ba za su taɓa amincewa da rage bincike zuwa sifili ba sannan iran tana jiran amincewarsu don samun makamashin nukiliya da ake bukata na masana'antu daga magunguna da noma da sauran fannonin kimiyya ya kuma kara da cewa ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba saboda jagoran juyin halin musulunci ya jaddada cewa ba za su ƙera makaman nukiliya ba kuma wannan ita ce manufar jamhuriyar musulunci ta iran kalaman na shugaban iran na zuwa ne bayan da shugaban amurka donald trump ya ce ƙasarsa ba za ta bar iran ta mallaki makaman nukiliya ba a martani kan barazanar amurka na ɗaukan matakin soji kan iran idan har tattauna wanda ake yi kan shirin makamashin nukiliyar ta ta citira tsohon kwamandan dakarun kare juyin juhali musulunci na iran ya ce sun shafe shekaru suna rayuwa a cikin yakin basasa kuma iran ta fuskanci yakin tattalin arziki daga duniya yayi nuni da cewa a ko da yaushe makiya suna neman rufe dukkanin ƙofofi ga ƙasar iran kuma iran ta shirya wa hakan tare da kalubalantar duk wata makarkashiya ta hanyar gudanar da yaƙoƙi mafiya girma kan waɗannan makirce-makirce ya ƙara da cewa a wasu lokuta makiya suna yi wa iran barazana amma tana mayar musu da martani da cewa a shirye take ta kowane irin yanayi ya gargaɗi waɗanda ya bayyana su a matsayin makiya da kada su yi kuskure su yi tunanin aiwatar da waɗannan ruɗun tunani nasu saboda za su fuskanci masifar da ba su taɓa fuskanta ba a nasa ɓangaren wani babban jami'in ƙasar iran ya shaida wa kamfanin dillancin labaran rotis a ranar alhamis ta gabata cewa ƙasarsa ba za ta yi watsi da haƙƙinta na tace sinadarin uranium ba saboda tashe-tashen hankula a yankin ya kara da cewa wata ƙasa abokiyar iran a yankin ta gargaɗi iran kan yiwuwar fuskantar harin soji jami'in ya ce tashe-tashen hankula da ke ta'azzara a yankin na ɗauke da manufar yin tasiri ga iran wajen neman sauya matsayinta kan haƙƙinta na makamashin nukiliya a tattaunawar da take yi ba na kai tsaye ba da amurka ƙarƙashin sa idan masarautar oman amma iran ta shige matsayin tasirantuwa da barazana da makirce-makircen wasan kwaikwayo hakika tun a ranar 12 ga watan afrilun da ya gabata ne amurka da iran suka fara gudanar da tattaunawa har zuwa sau biyar wanda oman ke shiga tsakani inda suke neman samun madadin yarjejeniya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 da neman dakile gagarumin ci gaban shirin iran na nukiliya domin dage mata tarin takunkumai na zalunci da aka gaba mata Trump ya yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma da Iran a shekara ta 2018 a lokacin wa'adin mulkinsa na farko na shugaban ƙasa. a gefe guda kuma kamfanin dillancin labaran igna ya habarto daga shafin asian wayar da ya nakalto daga wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wani jami'in amurka suna da'awar cewa shugaban amurka donald trump ya shaida wa netanyahu cewa yana adawa da daukan matakin soji kan iran a wannan lokaci domin yana ganin akwai yiwuwar cimma yarjejeniyar nukiliya da ita kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran behruz kamal bandi ya sanar da cewa a matsayin martani ga soke matakin da kwamitin alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ɗauka iran za ta ƙara inganta ta ci sinadarin uranium tare da gudanar da wani katafaren masana'anta na uku kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran beherus kamal bandi ya ce yayin da yake ishara da kudurin da amurka da gungun tarayyar turai suka kada a kwamitin gwamnonin hukumar makamashin nukiliya ta duniya iran za ta kara inganta makamashin uranium tare da gudanar da wani gini na uku wannan dai ba shine karan farko da aka fitar da wani kuduri kan kasar iran ba sun sha yin haka a baya ya ci gaba da cewa iran kuma na yin gargaɗin da suka waje ba kuma tana shaida musu cewa wannan hanya da suke bi ba za ta haifar musu da sakamako mai kyau ba kuma abin bakin ciki shine manufarsu ita ce matsin lamba ta fuskoki daban-daban inda a halin yanzu iran take fuskantar takunkuman tattalin arziki kuma a yanzu ana kara mata matsin lamba na siyasa wannan matsin lamba na siyasa na da nufin tursasawa iran ta koma baya daga kan matsayinta na gaskiya wannan babban kuskure ne da suke yi kuma sun yi hakan a baya inda iran a bangaren ta ta ɗauki matakin yi musu gargaɗi da faɗakarwa masu yawa ya ci gaba da cewa abin takaici hakika sun bi wannan hanya amma iran ta kasance a shirye kamar yadda a cikin sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar da hukumar makamashin nukiliya ta iran suka fitar sun yanke shawara kuma darakta muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliyar iran ya sanar da abokan tarayyar ƙasar kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran behrus kamal bandi ya sanar da cewa matsayin martani da soke matakin da kwamitin gwamnonin hukumar iaea e ya ɗauka iran za ta ƙara inganta sinadarin uranium tare da gudanar da wani katafaren masana'anta ta uku kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran beherus kamal bandi ya ce iran za ta ƙara inganta sinadarin uranium sannan za ta hanzarta fara aikin katafaren makamashi na uku wajen gudanar da sarrafa sinadarin uranium yayin da yake magana kan kudurin da amurka da tarayyar turai suka ɗauka a kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Kamal Bandi ya bayyana cewa akwai wani tsari da kasashen yammacin duniya ke aiwatarwa tare da haɗin gwiwar kasashen turai uku da Amurka kuma ana maimaita shi akai-akai. wannan dai ba shine karan farko da aka fitar da wani kuduri kan kasar iran ba sun sha yin haka ya kuma ci gaba da cewa iran ta kuma yi gargadi da suka waje ba tana shaida musu cewa wannan hanya da suke bi ba za ta haifar musu da ido ba abin bakin ciki shine manufarsu ita ce matsin lamba ta nau'o'i daban-daban kan iran halin yanzu iran tana fuskantar takunkuman tattalin arziki kuma ana ƙara mata matsin lamba na siyasa wannan matsin lamba na siyasa na da manufar tursasa iran ta koma baya daga kan matsayinta na gaskiya wannan tunani babban kuskure ne saboda sun gwada hakan a baya don haka irin a nata bangaren ta yi gargaɗi da faɗakarwa da suka dace ya ci gaba da cewa abin takaici hakika sun bi wannan hanya da son zuciyarsu ta raɗa musu amma iran ta kasance a shirye don ƙalubalantar haka kamar yadda yanzu cikin sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar da hukumar makamashin nukiliya ta iran suka fitar a riga an yanke shawara kuma darakta muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya sanar da abokan hulɗarsu ya ƙara da cewa nan da nan bayan da aka yanke wannan hukunci na rashin adalci iran ta gabatar da takardar tambayoyi don jin takamaiman ma'auni mai inganci ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da fara aiki da rukunin tace sinadarin uranium na uku a halin yanzu tana da rukunin inganta uranium guda ɗaya kuma sabon rukunin zai zama na biyu kuma yana da matuƙar mahimmanci saboda babban matakin aminci da yake da shi bugu da ƙari duk masana'antar sarrafa makamashi na tace sinadarin uranium ta dr shahid ali muhammad pardon za a maye gurbin su da na'urorin ƙarni na shida da injina na ci gaba wanda ke nufin cewa samar da sinadarin da aka tace zai ƙaru da yawa a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran ya rubuta cewa a bayyane yake cewa cimma yarjejeniyar da za ta tabbatar da zaman lafiya na dindindin da shirin makamashin nukiliyar iran abu ne mai yiwuwa kuma ana iya cimma shi cikin sauki ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya rubuta a shafin sanatotar game da sabon zagayen tattaunawa tsakanin iran da amurka da kuma matsayin iran a kansa yana mai cewa shugaba trump ya bayyana a lokacin da ya shiga fadar white house cewa ba lalle ne iran ta mallaki makamin nukiliya ba wannan matsayi ya yi daidai da aƙidar iran ta nukiliya kuma za a iya ɗaukar a matsayin ginshikin ƙulla yarjejeniya tsakanin iran da amurka Arakci ya jaddada cewa irin wannan yarjejeniya wacce za ta iya samar da fa'ida ga ɓangarorin biyu ta dogara ne kan ci gaba da haɓaka shirin Iran a ƙarƙashin cikakken kulawar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma yadda za a ɗage takunkuman da aka sanya mata. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa. sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da najimuddin salim wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabar tara mana ai saurari lafiya مكتوب نبيه شكلك يا دقاري بروح بروح أقل من بزاري كتوم نبيه شكلك يا دقاري ربی مهربانی به عشق و فیضا مکم بزانی دلم شكا رفيقي هاوڵاتی بەگەر مەشینی دڵمەوانە هاتی دڵم شكا رفيقي هاوڵاتی قال مشيني دل نهاتي ورا ليه Kun saurari Najmuddin Salim kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da waƙar da ya tadar mana. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar waƙar. Amma kafin nan, amma don kowa da kowa nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya. ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na gizo to 1ng ता بۆ ئیشخواین بۆ یاکتر بژین بۆ یاکتر بمرین زۆڵال بووی لەژێن کانی چەمڵ عشق و ئەوینت دەبای لەچە بۆچی پێدوایە بدینا هنم به تو جیانم به رنگ تالا چاو چاو ریا آمین تو هاتی و تت شادی دکم بود غمینت زد ناهر و بری باغی برینت فو حال شوادی ما مولای تو هرچن بزفادم کجی هر من پنای تو بو شیوه کاوار و ویلان لخیر که و کدل داری و هادرگی بچیل بو و کاوار و ویلان Fakat ve hacer gibi şey